malam tambaya ta mai hukuncin matafi a jirgin sama wanda sallah ta riske sa a jirgin matafi a jirgin sama da masu tafiya a mota da masu tafiya a jirgin ƙasa duk hukuncin sallar su ɗaya kuma da yawa mutane suke sabawa misali in za ka yi tafiya abinda as sunna shine idan za ka yi tafiya a ce daga sokoto da jirgin sama za ka yi tafiya ka kai airport ka bar gari ka kai airport ka tafi to sai ka yi sallah lokacin azahar ya yi sai ka yi azahar da la'asar ka yi azahar da la'asar a inda ka fara tafiya dama ka yi a gidanka in gidanka ne za ka yi sallah za ka cika ta baka kasar in cikin gari ne baka kasar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa hajjatul wada sallar azhar da yayi ta masallaci ne raka'a hudu yayi da ya je eh, muzdalifa yayi la'asar sai yayi raka'a biyu yayi kasar don haka hukuncin mai tafiya idan ka tashi kafin a yi tafiya sai ka yi azahar da la'asar in ka yi azahar da la'asar sai ka kama tafiya ba ka tsayawa sai lokacin magariba in ka ga dama farkon lokacin magariba in ka ga dama karshen lokacin isha'i sai ka tsaya sai ka yi magariba da isha'i amma ba za ka yi sallah cikin jirgi ba ta azahar ko la'asar muddin ba kana cikin jirgi ba ne rana za ta fito ɗaya cikin kurakuran da mutane ka yi kwanakin nan ba a daɗe ba ba a yi sati ɗaya kafin azumi ba sai in rana za ta sai rana za ta fito sannan za ka iya sai in alfijiri zai fito kai sannan za ka yi sallah sallah magariba ko isha'i cikin jirgi sallah azhar da al'asar kuma sai in ka shiga jirgi wanda yana da wahala ka shiga jirgi kafin azhar kuma yanzu ba zai tsaya ba sai rana ta fa lokacin kawai za ka sallah cikin jirgi lokacin sallah asuba ita dai ake cikin jirgi da take ka cikin lokaci a ita. amma in azhar ta yi kafin ka tashi kana airport to a airport za ka yi sallah azhar da la'asar sai kasance ka shiga jirgi ba za ka tsaya ba in kun kai karfe goma na dare baka da damuwa magariba ta yi ba lokacin sallar ta bane sai in kun sauka goma goma sha ɗaya sai ka tsaya ka yi magariba da isha'i ba za ka yi magariba cikin jirgi ba in ka tabbata za ku sauka karfe goma domin cikin jirgi in ka yi ta baka fuskantar alƙibla baka kuma gaya kana iya yin ta jam'u ta akhir ba a haka in mutum ya shigo jirgi jirgin ƙasa daga kaduna daga abuja zuwa kaduna magari ba ta yi yana ganin mutane suna ta wahal da kansu sai sun yi sallah a cikin jirgin kasa kila wani ya sallah alƙibla ba daidai ba bai fuskanci alƙibla ba ko kuma da jirgin kasan ke kaɗawa ya kasance bai samu tsaye da rukuni ko sujuda ba ba a haka nan in jirgin kasa ya taso karfe shidda ko shidda da rabi zai iso karfe takwas da wani abu magariba ta wuce eh amma lokacin ta na jam'i bai yi ba za a hada ta ne da isha'i a yi na shi hadisin jabir da ke cikin sahih muslim da annabi sallallahu arafa ya ba arfa zuwa muzdalifa sai wani sahabi ya dinga ce mai as-salatu sala lokacin sallah yayi manzo Allah sai annabi ya ce as-salatu amamaka sallah tana can gaban ka za a yi ta don duk wanda zai shiga jirgin sama babu dalilin da zai sa kai sallar azhar cikin jirgin sama ko kai sallar la'asar cikin jirgin sama sai in ka tabbata cewa za a kai inda za ka sauka magariba ta yi in ba ya haka ta kama to dole sai ka tashi ka yi in ka san alƙibla ko baka san alƙibla ba kana iya tsayi ko baka iya tsayi sai ka yi amma in ka tashi nan bayan azhar to ka lokacin azhar za ka yi azhar da la'asar in ka tashi azhar ta yi ba to za ka yi sallar sallar eh, eh, zahar da asar ne in ka saukacin karfe 5 da rabi karfe 6 da karfe 7 baka cewa wakai sallah cikin lokacin ta cikin jirgi baka iya ruku'i baka iya sujuda baka san daidai inda inda alƙibla take ba wannan yana da kyawu a kiyaye sosai wannan shine hukunci ga masu shiga mota su ma wasu na shiga mota daga arewa zuwa kudu mota ba ta tsayawa ga hanya ba motar musulmi ba ce to in ku shiga mota eh, daga nan irin sokoto bayan 12.45 da minti bayan 12.50 da minti bayan karfe 1 zahar ta yi sai ku tsaya ku yi azahar ɗinku da la'asar in kun tashi kun tafi can sai magariba da isha'i ko karfe goma kuka kai babu babu matsala wallahu ta'ala ala wannan ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ko na samu na sha ruwan gishiri da suga a lokacin zahar domin na samu kwarin jiki e ka samu ka samu ka sha ruwan gishiri da suga in ba su cutar da kai ka samu ka sha lucozade ka samu ka sha glucose duk ka samu ka sha wani abu da zai kara maka kuzari in dai ka sha shi <laughs> kafin alfijir ya keto to wannan babu matsala in ya zo ya fito abinda da yake a wasu malamai ke sa sabani akwai allurar glucose da ake wa mutum ya kasance ya daɗe bai jin yunwa ya kasance za ta dinga bashi abinci in ba irin wannan da sisa ba amma gishiri da suga in ka tabbata yana yi yanzu wani zai ɗauka haka ya dinga shan gishiri da suga zai ba su amfani in ka tabbata suna yi duk wani abu da ka san in ka sha shi zai rike ma ciki yana halatta ka yi lokacin sahur wallahu ta'ala alam sai ta ƙarshe saboda lokaci wannan ya ce assalamu alaikum don allah malam a yi jan hankali musamman mata matasa masu amfani da kafafen sadarwa akan yadda suke wasa jog da ibadarsu ta azumi da sunan raha to sun jiya kuma insha Allah za su daina kowa ya san izgili babu kyawu da addini kafafen watsa kafafen sada zumunta ne ko a unguwa ne ko a majalisa ne ko kai a gidanka ne da matakka kada a yi wasa da ibada najimala idris wata yana wa'azi yana faɗa yana cewa sai a ce an yi ki starter wai in za a sallah ya kama kaga bai dace ba ba ki starter ake yi ba ko azumi a yi mai wani suna da bai dace ba duk ba haka ba ne ana yi ne don allah mun yi wannan bayani tun azumin farko allah ya ba mu ikon yi saboda shi wasu subhanakallahumma wa bihamdika bai an la ilaha da anta astaghfiruka da atubu